Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfila Hashim Gumel tare na kira Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokaci. Yau ranar Talata 21 ga watan Maris na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. masu taimakawa alkali wajen yanke hukunci sun kusa kammala bincikensu kan tsohon shugaban amurka donald trump dangane da wani kudin toshiyar baki da ake zargin ya biya wata mata mai fina-finan batsa prime minister japan fumio kishida na ziyarar aiki a cape babban birnin kasar hukumar bada lamani ta duniya imf ta amince za ta baiwa sri lanka bashin dala biliyan uku don ta ceto tattalin arzikinta da ke fuskantar mummunar tawaya To kanin labaran duniya kenan. Cikin shirin za a ji cewa yayin da aka ayyana zaben jihar Adama a matsayin wanda bai kammala ba, ce-ce ku ce ya biyo baya. Sakamako ya nuna tana gaba da gwamnan Fintiri wannan duk duniya sun gani ya bayyana har an fara murna ana taya mata murnan samun gwamna ta farko sai kawai fadan sakamakon zaɓe ya zama matsala. A jihar Zamfara kuwa hukumar zaɓe ta INEC ta bayyana wanda ya samu nasarar lashe zaben gwamnan jihar. Lawal Dauda of political party PDP, having satisfied the requirement of the law, is hereby declared the winner and is sai kuma shirin noma tushen arziki wanda muhammad hafiz baballa zai kamana da kuma wasu daga cikin ra'ayin da ku masu kuke aiko mana ta imel to amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna jama'a assalamu alaikum a jihar new york da ke nan amurka masu taimakawa alkali wajen yanke hukunci sun kusa kammala binciken su kan tsohon shugaban amurka donald trump dangane da wani kudin toshe baki da ake zargin ya biya wata mata mai yin fina-finan batsa don ta shiru da bakinta kan mu'amalar da suka yi kafin ya zama shugaban ƙasa hakan na faruwa ne yayin da jami'an tsaro a amurka suka kasance cikin shirin karta kwana mai yiwuwa saboda kar a samu barkewar rikici idan aka samu trump da laifi a wannan shari'a a ƙarshen makon da ya gabata ba tare da wata hujja ba trump ya yi ikirarin za a kama shi a yau talata inda wakilansa suka ce tsohon shugaban na amurka ya bayyana hakan ne bayan wasu bayanan da ya tattara daga rahotannin kafafen yada labarai a shekarar 2018 tsohon lauyan trump michael cohen ya amsa laifin biyan stormy daniels dala 130 don ta rufe bakinta kan mu'amalarta da trump sai dai masu shigar da kara a matakin tarayya ba su tuhumi trump ba amma sun miƙa batun ga hukumomin new york don a saurari kara a matakin jiha Prime Japan Fumio Kishida ya kai ziyara ke babban birnin Ukraine don ya gana da shugaba Vladimir Zelensky ziyarar da ake kallanta a matsayin ta nuna goyon baya ga kasar yayin da shugaban Rasha ke karbar bakuncin shugaban China Xi Jinping. ma'aikatar harkokin wajen japan ta ce kishida zai yi jinjina ga al'ummar ukraine kan irin karfin zuciya haƙuri da juriya da suka nuna yayin da suke kare ƙasarsu tare da nuna goyon baya ga shugaba zelensky a matsayinsa na shugaban japan da ƙungiyar ƙasashen g7 masu karfin tattalin arziki a duniya amurka dai ta yi allah dai da ziyarar ta shugaban china a moscow kamar yadda sakataren harkokin wajen amurka antony blinken ya ce President Xi is traveling to Russia days after the International Criminal Court issued an arrest warrant for President Putin. Suggests that China feels no responsibility. Blinken ya ce ziyarar da shugaba Xi Jinping ya kai Rasha 'yan kwanaki bayan da kotun hukunta manyan laifuka ta fitar da takardar sammacin kama Putin. Wannan wata alama ce da ke nuna cewa China ba ta ganin laifin hukumomin Kremlin kan ta'asar da suke aikatawa a Ukraine. Kishida shi ne shugaban wata ƙasa na baya-bayan nan da ya kai ziyara Ukraine. tun bayan da rasha ta kaddamar da hare a kasar ta a watan fabrairun bara to nan ba da jima ba lalo zai kama da karshen labaran duniyar amma kafin nan zamu leƙa najeriya inda da alamu zaben gwamnan jihar adamawa na neman raba kan mata da maza musamman 'yan siyasa a najeriya kan yadda lamarin ya shafi ɗaya ɓangaren. a ra'ayin mata da dama zaben yan takarar apc a jihar zai buɗe dama ga mata su rika tsayawa takarar manyan mukamai kuma su samu nasara ga dai rahoton nasir adamu kaya. abin da aka ce a adamawan nan bai yi ba insha Allahu zai yi da mu siyasa tun fara takarar mata suka ta karkare cewa a bawa binani goyon baya amma dalilan na kan gaba su ne kasancewar ta mace a kasar da maza suka fi yawa kan madafun ikon siyasa a bangaren wasu 'yan siyasa maza ba duba mace ko namiji ya dace a yi ba a'a wanda ya cancanta kuma ya lashe zabe da ƙuri'u masu rinjaye don mazan ma dai matan suka haife su hakanan matan ma 'ya'yan iyaye maza ne mataimakiyar shugabar mata ta apc zainab Ibrahim na da yaki ne a ra'ayinta cewa Aisha Binani ce ta lashe zaben da aka ayyana a matsayin wanda bai kammala ba. Sakamako zuwa na'urar hukumar zaɓe ya nuna tana gaba da gwamnan sintiri. wannan duk duniya sun gani ya bayyana har an fara murna ana taya mata murnan samun gwamna ta farko a wannan ƙasa Najeriya zaɓaɓɓa sai kawai faɗan sakamakon zaɓe ya zama matsala. Muna kira daga kauran murya ga hukumar zaɓe ta bayyana Aisha Binani a matsayin gwamna na Adamawa. Shi kuma jigon matasa a APC a Adamawa Idris Ahmad Tijjani ya karkata ne kan ji ransa cewa gwamnan jihar Umar Fintiri ne ya samu nasara kuma don bukatar lumana ya dace a bashi nasara ba wai don kasancewarsa namiji ba. Matan nan ta fadi election so mu sauraro kar su saka state nan a cikin wani fada. Ni dan APC ne amma ba mu son kasanta shiga problem but to be frank na dan sa interest a zabe kaga na yi a suwaju 100% so duk stakeholders in mu kuma na APC Adamawa ba wanda ya yi matan ko daya wanda ya ci zaɓe su bashi kayansa kar wasu su zuge su ya kawo tashin hankali don Allah gaya INEC su ba wanda ya ci shekara hudu bai zai juma ba za a gama a zuwa faki a yi zaɓe. Ko da dai har zuwa rubuta wannan rahoto ba a samu mace da ta zama gwamna a Najeriya ba an samu mataimakan gwamna don ko yanzu ma ga Hadiza Balarabe a Kaduna da kuma ministar mata ta yanzu Pauline Talin da ta taɓa zama mataimakiyar gwamna a Filato. Wasu masu sharhi na karawa da cewa ko da za ka ga namiji a matsayin gwamna to asalin gwamnar matar tana gida don ba jihar da ba ofishin matar gwamna kuma da shawarar matan ake tafiyar da mulkin jihohi a kan daidai ko akasin haka. Tasirwa da Mailika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Nasara da Mailika ya. To wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan wato yanzu kuma ga Muhammad ya dawo da karashen labaran duniya. To Saudiya ta saki wani ba Amurke da ta yanke hukuncin ɗaurin shekara sha tara a gidan yari saboda ya soki hukumomin ƙasar a wani sako da ya wallafa a dandalin Twitter. A ranar Litinin aka saki Sa'ad Almadi kuma tuni ya koma gida. A cewar ɗansa, Madi ba Amurke ne ɗan asalin Saudiya da ke zaune a jihar Florida. an kuma tume shi ne da laifin gudanar da ayyukan da ke kokarin tada zaune tsaye a saudiya tare da samar da kudaden gudanar da ayyukan ta'addanci a shekarar 2021 hukumomin amurka dai ba su ce uban ba kan sakin mutumin hukumar ba da lamuni ta duniya imf ta amince za ta baiwa shirya lanka bashin dala biliyan uku don ta ceto tattalin arzikinta da ke fuskantar mummunar tawaya waya hakan na zuwa ne bayan wani watanni da a kwashe ana tattaunawa tsakanin imf da jami'an ƙasar ta shirin lanka da ke kan tsibiri a kudancin asiya a ranar litinin hukumar imf ta ce za ta tura wa ƙasar sama da dala miliyan 300 a tashin farko sai dai ta ce ya zama dole sai ƙasar ta yi garan bawul ga tsare-tsarenta na tattalin arziki tare da ɗaukan matakan yaƙi da matsalar cin hanci da rashawa kasashen china india japan da sauran manyan kasashen da ke ba da bashi a matakin kasa da kasa ne suka amince da wannan bashi da za a ba sri lanka a hong kong an kama wani yi mai fafutukar kare mulkin demokuraɗiyya a yau talata watanni bayan da aka sako shi daga gidan yari saboda ya keta wata dokar tsaro da hukumomin yankin suka saka kamfanin dillancin labarai na reuters ya ce an saka wa albert ho shekaru 71 ankwa a hannu a lokacin da aka kama shi a gidansa aka kuma ta sake sa zuwa wata mota aka tafi da shi kamar yadda shaidu suka ce a shekarar 2021 albert ya taɓa jagorantar wani gangamin nuna goyon bayan mulkin demokradiyya a hong kong lamarin da ya sa aka tuhume shi da laifin tanzara jama'a dan fafutukar ya taba kwashe sama da shekara ɗaya a gidan yari kafin daga bisani a sako shi a watan agustan bara saboda dalilai na rashin lafiya a cewar reuters Mahmud Lalo ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, hukumar zaɓe ta ƙasa a jihar Zamfara da ke arewacin Najeriya ta bayyana sakamakon zaɓen gwamnan jihar da ke arewacin Najeriya inda ta bayyana Dr. Dauda Long na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaɓen wakilinmu sani sha'ibu malumfashi ya aiko mana da wannan rahoton da tsakar daren da ya gabata ne baturen zaɓe na zamfara farfesa kasimu shehu na jami'ar birnin kebbi ya bayyana sakamakon adadin ƙuri'un da kowane ɗan takara na jam'iyya ya samu a zaben na gabna kana a ƙarshe ya ayyana wanda ya lashe zaben kamar haka lawal dauda of political party having satisfied the requirement of the law, is hereby declared the winner and is Tun daga wannan lokaci ne fa mutane suka fara yin tururuwa ya zuwa can gidan Dr. Dauda Lawal na PDP wanda ya lashe wannan zaɓe don taya shi murna. shin ko dattawa za su ce game da sakamakon zaben gane da tijo gaskiya fi sabi lahi wannan zaɓe na ɗan zamfara ya mushi daɗi in dai ba wanda yake riƙe da mulki na wancan siyasa ba in dai mutum zai kishin zamfara ya taɓa cewa ga abin da zai gani wanda yake ko damuwa ta da sakkwato da mu shi haka hmm. dama dai mata da sakkwato matsalar mu guda uku ce ruwan sha hanya ilimi duk babu su duka na bisa gaskiya ba su sha'awa da tahiyar nan kuma duk abin suka saba yi ga zaben nan na gaskiya sun yi sha'awar na amma Allah bai yarda ba da kuma Allah ya ikon sa ya ba shi wannan mulki saboda haka nan muna murna muna farin ciki da samun wannan jiha abin da kawai damu wannan yaron zuwa addu'a ran shi an riga an bata wannan jiha an mata kaca-kaca. to me ya fatan ku fatan mu Allah taimake shi ya gyara wannan jiha duk kokarin da na yi na jin tabbakin 'yan jam'iyyar apc game da wannan zaɓe da kuma sakamakon ya ci tura. Sani Shabi malamfashi murai Amurka daga Gusawa, Najeriya. To a gaida Sani Shabi malamfashi. To daga batun siyasa a Najeriya sai mu leƙa ƙasar Kamaru inda ruwan sama mai tsanani haddasa gocewar laka lamarin da ya haddasa asarar rayuka da dama har ma da ɓacewa da jikkata wasu mazauna yankin. Wakiliyarmu Maimunatu Sadau na ɗauke da wannan rahoton. Let me zoom again up the mountain. This is the water from the mountain. This is the water. That is the truck. That is the truck. That is the truck. That is the truck. an yi zuban ruwan sama ya bakin kwarya a yankin kudu maso yammacin kasar kamaru a birnin boya da ya sanadiyar zaftarewar laka da ya kai ga hasarar rayukan mutane shida da sama da mutane goma sun jikata kawo yanzu suna asibitin jihar wasu da dama sun bata gwamnan jihar berna okaliya bila ya alakanta lamarin ne ga talakawa A lokacin da ruwa ke gudana da duk dukkanin karfinta idan ba ta samu hanyar ta ba za ta haifar da barna kamar haka to an rigaya an lalata muhallin mutane suna aiwatar da ayyuka da ba su dace ba kan dutsen bayan suna gine-gine ba bisa ka'ida ba sannan suna sare itatuwa suna cinna wuta a ko'ina to wannan da me ya yi kama Simon ɗaya daga cikin waɗanda iftila'in ya shafa. amma ruwan sama ya tayar da hankali kuma ya lalata hanyoyin dutsen kuma ta kwaso ciyayi da wasu abubuwa ruwan ta shiga ɗakina har ta jiƙa mini katifata ministan bincike da yanayi madeleine chuente ta alakanta iftila'in da canjin yanayi An yi ruwan sama mai tsanani yayin da ta nemi hanya ta rasa sai ta cike karkashin ƙasa sakamakon haka ta haifar da zabtarewar ƙasa. Kawo yanzu ana ci gaba da gudanar da bincike don gano waɗanda ake kyautata zato suna cikin lakar. Hakan ya taɓa faruwa a birnin Boyan a shekara 2020 yayin bullar anobar COVID-19 a ƙasar Kamaru. Maimunatu Sadu Sashen Hausa na muryar Amurka daga Duwala a ƙasar Kamaru. To a gaida Maimunatu Sadau. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za iya samun a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Haka kuma a kamar kowane lokaci za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voa hausa.com. To yanzu a nan Washington DC agogonmu na cewa karfe goma da minti goma na safe. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma da ci gaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz baban lake gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da wakilinmu na Agadas Hamid Mahmud ya yi da shugaban ma'aikatar da ke kula da noma a jihar Agadas, Muhammad Ma'azu Umar Sanda. kan irin illolin takin zamani da magungunan kwari da manoma ke fuskanta a jamhuriyar Nijar. A cikin shirin na wannan makon za mu dora inda muka tsaya. Kenan na hwari ya kamata a ce ka nemo magani umologi wanda aka sayi na kwarai. Na biyu an ka zo heshi in yanzu kamar ka ga eh, damuna ruwa zai zo shi iska ta tashi kaka yanhe heshi Ka gane ku kuma sai ka ɗauki ƙasa ko ɗan kyalle haka diba gani ina iska yake taya. an ka becin ka diba wannan kuma sai ka rihe kanka kenan ka sa takalmi ka sa wando da riga ka sa takunkumi ka sa galashi ka rihe kanka kenan wannan ka sa safa ta hannu da ta kawa kenan takalmi wannan bot kenan sai ka zo ka an ka fara kuma kullum an da iska take yi kamar da yanka ta ne kake tunda da saboda kakka abin gakin ka kakka heshe kanka kenan in kana yi tun kan kai sai ka je kayi kamar bayan gari in kana jin hitsari ka yi kuma ka cika cikin ka don saboda ana tsakali ba tsaye da ka ce kana jin yunwa ko kana son ka ci goro ko kana so ka sha ruwa a tun kan kai wannan ya kamata kuma idan ka kare duk wannan kaya aiki ya kamata a ce ka tattara su ka wanke su ka gane ko ka yi wanka kenan wannan in ka yi kuma wannan kaya ka samu guri na musamman ka ajiye su an kai sauran magani ko ka yi rami ka sa an kuma kana da makwabci ya kamata a ce ka bashi wannan sauran magani ya shi ma ya hesa ka gani to wannan ka'ido duka mutane bisa biyu. amma su kawai kansu ne suka sani yasa ba abin wannan ƙa'idoji shi yasa mutum ya ce kai bai komi eh, ko ko an kaddi ba maganin da ake gamawa da iri ko na gyada ko na sauran sai ga mutane har ma ɗauka suke suna ci shi ko illa ne suke ma kansu a kwanakin baya an sami karancin kayan lambu irin su tumatir da dankalin tura da albasa a kasuwanni na agadas shi yana da alaka da eh, amfani da suke da taki shi sa har kai ga samun karancin su a cikin kasuwanni daban-daban da ke cikin kasa agadas an ka dauka yanzu kamar shekara biyu na bayan nan mun samu matsalar karamcin ruwa to wannan kamar na gaya ma shekara guda kasar agadas ko lokaci noma aiki shi ko wannan eh, ruwa an samu a wadace shi ke samun damar cajin kasa har a samu a yi noma to an ka dauka bara da bara ya kai kamar shekara biyar zawa yanzu dukkan wani matsalar ruwa ake samu an ka diba bara ga wani lokaci har zawa wancan mutane ma barin ma garkar suka taita da babu ruwa tunda an babu ruwa ina za a yi noma kenan bakin gwalgwaro abin da gare ka shi da za ka yi amfani da shi wannan alaka ne dangance da rashin eh, wadataccen ruwa shine ka wannan matsala kamar shi takin idan ana amfani da shi wanda har na iya lalata gona bai iya kawowa ga ruwan da zai sa a samu karancin ruwa ko kuma ya lalata ruwan kansu a bai kawowa a samu karamcin ruwa amma abin da yake iya na yi kamar yadda kunta mai na iya lalata kasa kuma yana iya lalata duka rayuwar ciki cikin ruwa kamar me yasa na gaya ma haka saboda yanzu takin na an yi tare diya ko kuma da wannan magani na gidan gona an yi tare ya taru akwai wanda akwai lokacin da an tashi gari ya waye za ga shi mai a kasar Eh, bata ba da sakamako wanda ta kamar an lalata ta kwasa-kwasa kenan an kasa ta lalace kenan ai babu zancen samun wani sakamako na kirki ko to shine kenan shi yasa muke kiran shi muke janyo hankalin mutane sai rage amfani da wannan taki na samuni na fara kaga yana da illa ga mutum kuma yana da illa ga kasar da muke ciki kuma hallo ga tsada ka gani kuma kan a nemo shi ma yanzu dole sai an ketara kasar eh, waje ake samun shi kuma da tsada kaga da take abin da ake sai jika goma daga jika biyar jika goma ya kai hali jika talatin har talatin da biyar ka gani to wannan abin ya kamata a ce mutane sun koma ga galgajiya ita wannan galgajiya amfani gare ta fi ni da shine kamar kire na ga mutane ce mafita yanzu mafita gaskiya mu koma galgajiya mu fara amfani da taki na galgajiya mu dinga amfani da da magani namu na galgajiya an dai muna so gaskiya mu zama lahiya kasar mu ta zama lahiya anda muke noma mu kenan nake ce ma kasa kuma mu ma mu zama lahiya ba mu da cututtuka an dai muna san abu kuma ga eh, gani yanzu an kadi ba kamar na ma wannan taki dan sanyi da ake sadiya kadi ba albasa sai ganta manya manya wajen ajiya akwai matsala dan lokaci kaɗan ta lalace bai shi kuma wannan yaji yajin na albasa babu ita ita ko albasa daji aka santa yanzu me gwamnati ke shirye don tallafa manoman da wannan abu ya shafa mu dai muna nan gwamnati da ya ba mu ya dauke mu muka je muka karatu don saboda mu zama mutane kama mutane da galgadi tunda mu dai bakin gwalgwado muna ne da saboda wa'annan mutane kuma muna janyo hankalin mutane don saboda su yi haka na tunda gwamnati waya gwamnati mu ne gwamnati tunda mu ne wakilan shi mu ya aiko mu yi haka na kuma an kadi ba kowane shekara bakin gwalgwado gwamnati gaskiya yana tallafi kwarai tunda an damuna ta kama ana ka iri-iri kaga mana an ka iri diya na wake na masara ne an ka dauka da damuna ta huce har ma shi wannan taki a kanin ruwa makai yanzu da wannan damuna ta shuɗe ta huce yanzu kaga akwai kokari tiya daga wani teke kuma yana tsakayin shi ma kaga an ka dauki kwamfuta wajen ton wajen ɗari shida a kawo a karaba ma mutane an kawo iri an kawo kayan noma shine rato so ka gani ko a na, na ruwa da daba abu kamuda baitin shi kaga har moto pump an ka dauka moto pump an kawo tunda akwai komin kamar biyu da suka samu yanzu an ka dauki ciro ta da samu moto pump kamar wajen 100 an ka dauki ingal ita ma an bata moto pump 70 da wala aka bata 21 yanzu akwai taki ma na gargaji na takin zamani wanda da ake ce ma NPK da urea shi ma yanzu akwai ton wajen 100 kenan goma ya tara da biyu na dan sanyi da goma ya tara da hudu na wannan npk da ita ma gwamnati kalkashin wani furoce da ake cewa FAO ya taimaka ma gwamnati tun da dama gwamnati shi yake zuwa yake yaki yana kawo wannan abu kenan fitar da gwamnatin ne ya kayan yanzu haka ana ana kai ma mutane masu sauraro a nan zamu da sai a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin bakon namu shugaban ma'aikatar da ke kula da noma a jihar agadas muhammad ma'azu umar sanda da kuma wakilin ma hamid mahmud sai kuma julie gresham da ta taimaka ta hada mana sauti da bada umarni ni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu. To madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan saƙon. yi don kage mota zan to kaucewa. Ta yi a tulliri ta yi a lafiya ta yi a kace koren ganewa. Muryar Amurka na janyo hankali ciwon sida a zan nisantawa. Ciwon da ke kisa babu magani ko kasha maganin sai dacewa. Sunan shi kan jama'u ko ko da dukkan kuwa jiki ya ga karyawa. abu saurare ni su zan farcawa wanda jikin shi ke son ƙarin jini kafin a san azanto aunawa ko da siyan shi za a yi abinci kafin a jikin wani za a ɗebowa amfanin binciken shi ne tabbatar da ba ciwon jikin mai badawa ina wanzan mai yin aiki kai ma ka kona askara askewa yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuma sauruki ke aiko mana ta imel. Sakonmu na farko ya fito daga Hamidu Kalalabuwa a jihar Difa. Ya ce ina jinjinawa al'ummar ƙasar Najeriya bisa zaben da aka yi na gwamnoni ranar Asabar din da ta gabata. Da fatan Allah ya sa shugabannin da suka zaɓa su zama masu tsoron Allah ne kuma masu adalci zuwa ga talakawa. Amin. Sakon baffa Haruna Bajoga ya ce murya Amurka a sha ruwa a koma aiki. Na soma da wannan karin magana ne a bisa yadda aka yi zaben shekarar 2023 aka kammala lafiya. Yanzu dai aikin gama ya gama waɗanda suka yi nasara za su jagoranci ɗaukacin al'ummarsu ba iya 'yan jam'iyyarsu ba. Da wannan nake kira a gare su cewa su ji tsoron Allah su yi mulkinsu bisa adalci ga dukkanin waɗanda suke a ƙarƙashin ikonsu. Saƙonmu na gaba ya fito daga Isuhun Dila Faki. Ya ce don Allah Allah ku miƙa min saƙon taya murna ga ɗaukacin sabbin gwamnoni da 'yan majalisun jihohi da suka samu nasarar lashe zaben da aka gudanar a ranar Asabar. Allah ya taya su riko ya ba su ikon yin adalci ga al'ummominsu. Amin. Shi kuma saƙon Shehu Adamu Rijau ya ce uwa matasa a guji tayar da hargitsi a yayin da ake ci gaba da bayyana sakamakon zaɓe. Domin dai babu wani riba a cikin hakan sai da na sani da cizon yatsa don haka sai a kiyaye. Sakon Aminu Kano Maida makaranta ya ce fatan alkhairi ga daukacin ma'aikatan BOA Hausa. Wasiƙa ta za ta sauka ga daukacin 'yan takarkarin da suka samu nasarar lashe zaben da ya gudana da su zama masu kyautatawa al'ummarsu domin gani ga wane ya isha wane tsoron Allah. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Sani mai lange-lange yalwa wuri da Hamza ga ladima birnin Kebbi. Suka ce muna jinjina wa hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya INEC akan samar da ci gaba wajen amfani da na'urar Bivas da ke tantance masu zaɓe. Ganin cewa hakan ya taimaka matuƙa wajen magance magudin zaɓe. To madalla a gaishe da Zahra'u. To kafin mu kawo karshen shirin ga labaran duniya amma a takaici. To a jihar New York da ke nan Amurka masu taimaka alkali wajen yanke hukunci sun kusa kammala binciken su kan tsohon shugaban Amurka Donald Trump dangane da wani kudin toshiyar baki da ake zargin ya biya wata mata mai yin fina-finan batsa don ta shiru da bakinta kan mu'amalar da suka yi kafin ya zama shugaban kasa. hakan na faruwa ne yayin da jami'an tsaro a amurka suka kasance cikin shirin karta kwana ko da za a samu yiwuwar barkewar rikici idan har aka samu trump da laifi a wannan shari'a a ƙarshen makon da ya gabata ba tare da wata hujja ba trump ya yi ikirarin za a kama shi a yau talata inda wakilansa suka ce tsohon shugaban na amurka ya bayyana hakan ne bayan wasu bayanai da ya tattara daga rahotannin kafafen yada labarai minister Japan Fumio Kishida ya kai ziyara Kiev babban birnin Ukraine don ya gana da shugaba Volodymyr Zelensky. Ziyarar da ake kallanta a matsayin ta nuna goyon baya ga kasar yayin da shugaban Rasha ke karbar bakuncin shugaban China Xi Jinping. Ma'aikatar harkokin wajen Japan ta ce Kishida zai yi jinjina ga al'ummar Ukraine kan irin karfin zuciya haƙuri da juriya da suka nuna yayin da suke kara ƙasarsu tare da nuna goyon baya ga shugaba Zelensky a matsayinsa na shugaban Japan da kungiyar kasashen G7 masu karfin tattalin arziki a duniya. Amurka dai ta yi allawa dai da ziyarar ta shugaban China a Moscow kamar yadda sakatar harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa a baya. saudiya ta saki wani ba amurke da ta yanke hukuncin daurin shekara sha tara a gidan yari saboda ya soki hukumomin kasar a wani sako da ya wallafa a dandalin twitter a ranar litinin aka saki sa'ad almadi kuma tuni ya koma ga iyalansa a birnin riyadh a cewar ɗansa madiba amurke ne dan asalin saudiya da ke zaune a jihar florida an kuma tuhume shi ne da laifin gudanar da ayyukan da ke kokarin tada zaune tsaye a saudiya tare da samar da kudaden gudanar da ayyukan ta'addanci a shekarar 2021 To madalla masu sauraro da haka ne maka karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tar da rabi a wagon Najeriya Nijar kamar da Chadi. Za mu sake da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin mahmud lalo da ya taimaka shirin ya zo gare ku sai julie levis gresham wadda ta haɗa shirin da ba da umarni har ma da injiniyan mu na yau mr jonathan daga nan birnin washington dc ne sarfil hashin da ke cewa sai a kasance tashar domin sauraron shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum